بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحجه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوتن المحرم هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha shida allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu wannan masallaci na juma'a wato masallacin yan lilo tudun wada domin ci gaba da gabatar da nasiha a cikin muqaddimatul risala ta al-imam eh sha tara na a cikin littafin muqaddimatul risala ta al-imam abi zaid al-qirawani a Allah ya dawo da mu domin ci gaba daga inda muka ainihin wato ɗaya na samu dan uwa malam Muhammad Sani wanda aka fi sanin sa da dan Ibo yana gabatar da nasiha akan wata gaba babban abin da shi malam Muhammad Sani yake so ya nuna wa mutane shine tsakani da Allah mu'amala fa ta samu matsala dole tana buƙatar gyara ne kuma sai an gyara a ƙur'ani idan ka da Allah madaukakin sarki ya ce maka al'abdus ba bawa na kirki ba ka taɓa zama bawa na kirki a gurin Allah sai ka tsara janibi guda sai ka gyara alaƙar ka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na wanda ya halitta ya ɗauki nauyin kulawa da ita kuma ya samar da buƙatarta haƙƙi babba mafi girma wanda Allah yake da shi akan ɗan adam shine ya bauta masa shi kaɗai kare haɗa shi da kowa idan mutum ya tsare janibi na Allah subhanahu wa ta'ala ta kuma ana buƙatar ya tsare janibi na haƙƙoƙin bayan Allah ‘yan uwan shi da haka suke cewa al'abdu salihu huwa al'abdu mustaqimu ala ta'atillahi shine bawan da ya tsaye wajen yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a alqa'imu bima alayhi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda ya tsaye gurin tsara haƙƙin bayan Allah da kuma haƙƙin Allah subhanahu wata'ala wannan shine al-abdu salih idan alaka tsakaninka da Allah ta yi kyau amma da mutane ta lalace akwai matsala in alaka tsakaninka da mutane ta kyau amma ta lalace tsakaninka da Allah shi ma akwai matsala yasa dukkan ayoyin qur'ani da suka yi magana akan hukuku idan da mutum zai bukin daga farkon qur'ani har ƙarshe ko dai ta yi magana akan haƙƙin Allah ko ta yi magana akan haƙƙin bayan Allah wancan zamani na magabata sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya tura sai na umar ya je zai yi alƙalanci a wani gari sai da shekara ɗaya idan ya zauna tun safa haddare haka yake tashi ba wanda ke kawo mai tsara ya zo ya samu na abubakar ya ce shugabancinsa da ya bashi ba zai ba ya ce don me zan sa ka aiki ka ce ba za ka yi ba ya ce mutanen da ka tura ni in yi aiki a cikinsu ba su buƙatar wannan aiki domin namiji ya san haƙƙin matarsa ya tsare mata ta san haƙƙin mijinta ta yi ta tsare maƙocin ya san haƙƙin maƙocinsa ya tsare sai suka zauna lafiya to mu kuma yanzu ɗaiɗai idan ka kirga gidaje guda goma guda takwas gidajen da ke ciki wanda 'yan hayin gidan sai ka samu takwas ba a zaman lafiya a gida to kuma ba haka musulunci ya karantar da mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kitabul imani ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shine wanda musulmin yan uwansa suka kubuta daga sharrin bakinsa kuma ba zai ɗauki hannunsa ya cutar da su ba wannan shine cikakken musulmi to yanzu cikakken musulunci ne aka rasa gurin mafi yawancin Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma irin waɗannan yan ƙananan abubuwan da mutane suke gani suke rainawa, to wani suka taru suka yawa su kansu abubuwan matsala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mun fara bayani a satin da ya wuce wannan shine darasi na uku a cikin wannan littafi wato muqaddimatul risala ta al-imam Abu Zaid al-Qirawani mun faɗi wasu abubuwa wanda suke da alaƙa da zuciyar ɗan adam wurin lalacewarta da kuma yadda za a yi idan zuciyar ta samu matsala abinda za a yi zuciyar ta kuma ainihin wato gyaru to shi ne malam yake faɗa yake cewa min zalika yana daga cikin wannan al’imanu imanu bil yin imani da zuciya Wannan nutqu bil lisani da kuma yin furici da harshe idan mutum bakinsa ya faɗa abu zuciyarsa ta ƙudirce akasin abin da baki yake faɗa to daga nan ne kuma munafunci yake shigowa shi yasa Allah ya ce idan ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi idan munafikai suka zo wajen manzon Allah haka suke cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ma ya san kai annabin sa ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadib Allah ya ce ina shaida munafikai ƙarya take saboda ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙe rantsuwar ta zama musu garkuwar da da ita ne za su yi amfani fasaddun an sabilillahi sai su kange mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce innahum sa'a a kanu ya amalu wannan aikin da suke ya yi muni Allah ya ce zalika bi annaku. wannan ya faru ne saboda su munafakai aman sun yi imani a ina suka yi imani a baki sun makafaru sannan sai suka kafirce a ina suka kafirce a zuciya da haka wani gurin Allah ya faɗa ya ce ya ƙulu na bi alfinatihim suna faɗa da harshensu abin da kuma malin tafi kulubi ba shi ba ne a cikin zuciyar da haka kar ya zamanto kana faɗar abu a bakinka wanda ba shi ba ne kuma a cikin zuciyar wanda wannan ɗaya ne daga cikin sifofi na munafukai manya-manya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu wanda wannan yana daga cikin abin da aƙidar shi a ta gina a shi mutum ya faɗa maka abu a baki wanda kuma abin ba shi ba ne ainihin wato a zuciyarsa shi yasa wani za ka ga zai iya rantsewa da Allah da baki kuma a zuciyar shi ya san abin da ya rantse maka da Allah akan shi ba haka abin yake ba wannan ɗaya ne daga cikin sufofi na munafunci manya-manya to shi yasa al-imam abu zaid al-qirawani yace min zalika daga cikin wannan akwai al-imanu bil qalbi zuciya ta yi imani da haka suka ce al-imanu fil lugha daga amana yuminu imanan da haka suka ce a lugha yana zuwa da ma'ana guda uku ko hudu akan ce al-imanu da ma'anan at-tasdiqul jazim gaggatawa yanke akan ce al-imanu ana nufin asiqatu amincewa da abu akan ce al ana nufin ainihin wato al-imanu shine natsuwa da ainihin wato abu sannan akan ce al ana nufin al tabbatar da abu babu yadda za a yi ko mutum ya imani da Allah dama sai ya amince da shi sai ya gazzata shi sai ya tabbatar akwai shi sannan sai ya nasu cewa da gaske ne akwai Allah subhanahu wa ta'ala ɗan wannan shine imani a yare na ainihin wato larabci sannan wannan kubin lisani da kuma yin furici da harshe baki ya kudirce zuciya wato baki ya furta zuciya ta kudirce malam ya ce shine annallaha ilahun wahidun la ilaha gairu kowa ya da kudirce cewa kuma ya faɗa da bakin shi lallai Allah abun bauta ne kwaya ɗaya babu wani wanda ya cancanci a bauta masa sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa annabi Musa yana dawowa daga garin Madiyana zai tafi Misra lokacin da akan hanya Allah madaukakin sarki ya tambaye shi daga cikin tambayar da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Musa Yi magana da shi <clears throat> Allah ya ce masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri magana ta farko da Allah madaukakin sarki ya masa yace masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri lalle ba wani abun bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan wala shabiha lahu babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala wala nazira lahu babu wani kini ko tsara ko tamka ga Allah subhanahu wata'ala wannan gaban da al-Imam Abu Zaid al-Qirawani ya faɗa ɗaya ne daga cikin gabofi guda hudu da imani da Allah ya kula duk abinda mutane suke mu'amala da shi yau da kullum duk ranar da aka tambaye ka kai bayanin shi kuma ya fi komai wahala yana za a tashi masallacin juma'an nan ka ga mutum a hanya ka tare shi ka ce maka bayanin mai imani da Allah don ba sa ba zara ido zai ya ce maka imani da Allah waye bai san imani da Allah ba amma yi maka ta'arifin mai malaman shari'a suke nufi da imani da Allah wanda sai ka ƙudurce shi ta kunna ka san shi sannan idan ana maganan imani da Allah ka shiga sabu to nan ne fa zaka ga fa akwai dambarwa akwai rigima akwai rigima a ba zai baka mamaki kaga an zo ɗaurin aure ma har yanzu mutane wajen siga ana ta dambarwa ya ce ya zo neman iri yadda kasan wanda ya so wani neman irin albasa ana ta faɗa kullum ana jama'a ga yadda ake siga ɗaurin aure amma bai hana kuma wata jama'an ka wani ya dawo ya zo neman iri Allah madaukakin sarki ya tsare da haka malamai suka ce imani da Allah ya ƙunshi abu guda hudu abu na farko tukunna da zaka sa a zuciyarka dole ka yadda Allah subhanahu wata'ala akwai shi shine al-imanu bi anna Allah subhanahu Ta'ala mawjud Allah akwai shi kuma shi Allah shine wanda na farkonsa sa ba ta da farko kuma ne na karshen da karshen ba ta da karshe kowace awwaliya a duniya tana da akhiriya amma banda awwaliya ta Allah subhanahu Ta'ala. wannan dole ka yadda cewa akwai shi mataki na biyu sai al'imanu bi rububiyyati ka yadda samar da halitta daga babu da ɗaukan nauyin kulawa da ita da samar da buƙatar ta babu wanda ya sai a sama da ƙasa in ba Allah ba shi kaɗai yake da ikon wannan Ya sa ya kira mutanen duniya wani gurin ya ce ya su duri duriba masalin fasta mai ula an buga misali kowa ya karkada kunnensa da kyau ya ji yace innal ta tad'una min dunillahi wanda kuke kira akan wata buƙatar da ba wanda zai iya amsa ta in ba Allah ba sai ce lan yakhluqu dhubaban ba wanda ya isa ya halitta koda guda a cikinsu wala wista maula koda sun taru don su halitta guda kuwa yanzu da annabawa da mala'iku da kowa da kowa duk duniya a ana so a halitta kuda Allah ya ce ba za su iya ba shi yasa a ƙirƙirin halitta daga babu wannan Allah kaɗai ke yin wannan amma shi wato a taswiru a haɗa wani abu da wani abu ɗan adam yana iya wannan yanzu wannan ƙofa ce sai kaga daga katako ɗan adam ya har haɗa shi kuma katako daga itace ya zo yi wannan ko kaga ƙofa ta ƙarfe asali ƙarfen daga ƙasa ɗan adam ya haɗa haɗe zo ya tayar da ƙofa amma ita ƙasar daga mai shi Allah ya samar da ita daga babu kawai ya ce ƙasar ta samu sai ta samu kamar yadda shi ne asalin ɗan adam a daga ƙasa ne ita ƙasar daga mai daga babu kawai Allah ya ce ma ƙasar ta samu sai ta samu mala'iku da mai Allah ya yi daga haske ne shi kuma hasken daga mai Allah ya yi shi babu shi kawai Allah ya ce ma abin ya samu sai ya samu sannan ya samar da buƙatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita da Allah yana buƙatar wato da Allah ya san cewa ɗan adam yana da buƙatar inda zai zauna a duniya sai ya shimfiɗa masa ƙasa idan ba wani ilimi da Allah ya so ɗan adam ya sani ba dangane da al'amarin yadda aka shimfiɗa ƙasa ba wanda ya sanya haka shi yasa wani wurin da ya faɗi ya shimfiɗa ƙasa sai ce wal arda farashnaha Allah ya ce ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta fa ni'mal madalla da Allah wanda ya shimfiɗa ƙasa bayan ya shimfiɗa ta ya kawo girka girkan duwatsu ya saka a ciki wanda suka zama notin da suka hana ƙasar girgidi da kullum ƙasa motsa take akwai wanda ya sai ginin ma da zai zauna a ciki har ya dinga zazzara ido shi yasa Allah ya ce alam na ga alal arda mihada ba mu ne muka shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗawa ba sannan wal jibala autada ba mu ba ne maka kawo girka-girkan duwatsu maka saka a ciki wanda suka zama notin da suke hana ƙasan motsi Allah ya ce ba mu maka wannan ba kai ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ɗan adam har ya ce wa in ta'uddu lahi? inda za ku lissafa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ɗan adam la tuhsuha wannan ni'imar Allah madaukakin sarki ya ce ba za a iya kirga ta ba ni'imar da Allah madaukakin sarki ya madan adam to abu na uku idan ka yadda ba wanda zai iya samar da halitta daga babu da samar da bukatarta da daukan nauyin kulawa da ita to sai kuma ka yadda da mataki na uku wanda shine malam al-imam Abu Zaid al-Qirawani ya faɗa a nan gurin shi yasa a Qur'ani in Allah subhanahu wata'ala zai ci a bauta mai to kafin ya ce a bauta mai sai ya faɗi abin da ya tukunna sannan yake cewa a bauta mai a suratul baqara ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari lalle a cikin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta sammai da ƙasai da yadda dare da rana suke sassabawa a kawo dare ya wuce wuni ya zo ya wuce wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala manya-manya banda Allah madaukakin sarki babu wanda yake da iko akan wannan sama yana daga cikin ayoyin Allah manya wanda Allah yake kafa hujja da su dan adam ya kalla in ba Allah ba wa zo ya kafa girkan sammai guda bakwai amma kuma ba tare da an kafa girkar da za ta rike ginin ba yanzu masallacin nan idan an isa a nemo kwararren injiniyan da zai cire bangon gabas da na yamma da na kudu da na arewa a ce ana so wannan rumfar ta zauna ita kaɗai ba tare da waɗannan katangun ba a gani in zai yi shi ya sa wani gurin Allah ya haɗa da su duka guda hudun ya rantse da su ya ce wasu sama'i wa ma na rantse da sama da abin da ya gina ta wal ardi wa ma Allah ya rantse da ƙasa da abin da ya da ƙasan sannan ya rantse da dare idan ya yi duhu sannan ya rantse da wuni yayin da wunin ya ainihin wato bayyana sannan walfulkin lati ta jirifin bahar bi mayun fa'un nasa ga kwale-kwale da Allah ya yi wanda mutane suke amfani da shi jiragen ruwa alful wanda yana daga cikin mu'ujizar ƙur'ani annabin da yake ba da labarin teku shi bai taba zuwa tekun ba amma yana ba da labarin abin da yake faruwa a teku to ka je Legas. kaga manya-manyan jirage kaga wani jirgi ya fi unguwannan girma a teku a ruwa yana tafiya kuma bai nutse ba da za ka je kuma ruwan da wannan jirgin yake tafiya ya fi unguwannan bai nutse ba inda za ka saki waya kamar wannan a ruwan nutsewa za ta yi waye ya rike wancan ya rike wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukawa na ruwa daga sama yau inda za a yi damuna a ruwa ba wani ma'aikaci da za a kai masa fatishin a ce an ruwa ya zama wajibi su ya ɗauki ainihin wato mataki ba wannan mutum ke sa ruwan da mutane ke sha Allah ya ce afara aitimul ma'allabi ta sharabu ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada yace a antum anzaltumuhu min almuzni ko kuke saukar da ruwan daga girgiji am na halal munzuluna ko Allah ne ke saukar da ruwan Allah yace launa sha'u da mun ga dama la ja'alnahu ujaja da lokacin da ruwan zai sakko daga sama sai mu mayar da shi ya koma ruwan asid kamar ruwan batir yau da za a waye gari irin ruwan nan da ake laftawa a mayar da shi kamar ruwan batir chemical a lafta mu duniya shi me kake tsammanin zai faru kuma Allah ya ce in ya ga dama yana da ikon su yayi haka kuma ruwan nan shine abin da Allah ya ce waje alna min kulle kullu shay'in hayy ba wani mai rai da zai iya rayuwa idan ba ruwa yana daga cikin ni'ima mafi girma a duniya wanda babu wata halitta ta Allah da bata da alaka da shi Allah yake ce wa ma anzalallahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض ليقما سيفي لآيات لقوم ياقل أي يا أبو وإن أبوبوان da aka lissafa an san babu wata halitta da za ta yin wannan a sama ko amma tare da haka wasu sai su zo su ɗauki haƙƙin Allah sai su ba wani shi yasa yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbilla. daga cikin mutane akwai wanda za su je su riki wasu kishiyoyi suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan sai mutum yi al'imanu sannan mutum al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi sannan kai imani da sunayen Allah da sifofin Allah to idan ana maganar imani da Allah sai ka kudurce waɗannan abubuwan guda hudu dangane da Allah sannan kai imani da shi kai imani da cewa lalle akwai shi samamme ne sannan kai imani cewa shi kaɗai yake da ikon samar da halitta daga babu ya samar da buƙatar sai ɗauki nauyin kulawa da ita sannan kai imani cewa a sama da ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan kai imani da sunayensa da kuma sifofinsa subhanahu wata'ala wannan shine abin da idan mutum yayi ya ainihin wato yi imani da Allah shi yasa malam yake cewa yana daga cikin wannan shi ne yin imani da Allah baki ya faɗa zuciya ta kudirce cewa annallaha ilahu wahidi lalle Allah abin bauta ne kwaya ɗaya tilo la ilaha ghairuhu babu wani abin bauta in ba shi ba a sama ko ƙasa ba kuma wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba a wannan gabar ne tunda Allah ya fara turo annabin farko annabi Nuhu ake ɗibar rigima har ya cika da na ƙarshe annabi Muhammad aka ci gaba da rigima kuma za a ci gaba da rigima har Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayanta kan wannan tauhidin Allah ya ce walqad arsalna ila samu da misali salihan mun aika samu da zuwa ga ɗan uwansu annabi salihu yana zuwa ya ce musu a ni'budullah ku bauta ma Allah shi kaɗai kar ku haɗa shi da kuwa yana faɗar wannan fa'ida hun fariqan yaqtasimu sai ga gari ya dare an haure gima kan saboda wasu sun yadda da bautar Allah shi kaɗai kar a yi masa kisha wasu kuma ba su yadda ba ya musu, qaumi يتمس tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al Hassana!" Dan me kuke gaggauto da mugun aiki kafin aiki mai kyau laula ta na Zaha, me yasa ba za ku dawo ku nemi gafaran Allah ba la'allakum turhamun ko Allah zai muku rahama qalu sai suka ce na bika mun yi tamfi da kai tunda ka zo ka fara wa'azin nan aka shiga bala'i wa biman ma'ak da wanda ke tare da kai ba ko wanda yake tara tana ci da wuta bane saboda sunan mala bakar gumi kuma ba za ta daina ci da wuta ba sai an kankara sunan mala da ana zaune ƙasar nan lami lafiya haka suke cewa amma tun da izala ta zo aka shiga bala'i ba tamfi ba ne? tamfi ne wanda kun ji bayanan da ya gudana kwanan nan imanin masu imani zai ci gaba da bayyana munafukai kuma munafuncinsu zai ci gaba da bayyana Dan dama Allah ya ce ma kana Allahu liyazara almu'minina ala alama antum Alayhi. Allah ba zai taɓa ƙyala masu imani akan abin da suke na da'awar imani ba hatta ya miza alkhabisa min tsayi har sai an ware jahu an kuma ware na ainihin wato kirki sai an ware wannan to imanin masu imani zai ci gaba da bayyana in jarabawa na zuwa munafuncin masu munafunci kuma zai ci gaba da bayyana wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa wasu daga cikin marasa kunya daga cikin wanda suke sa rigar wata da'awa kuma shi an ci suke wakilta muna da karatu Allah ya kai mu ranar lahadi a dan fodiyo muna gayyata al'umma sunan wannan karatu an yi walƙiya kowa ya ga kowa za ka zo ka ji me ya faru akwai wani mara kunya cikin karatuttukansa har yana cewa wai su ɗan izala alhamdulillah mun gode ma Allah wai shi yasa muke dagewa wai idan lokacin zaɓe mu dage mu ce ba mu yadda wani shugabanci ƙasar nan in ba musulmi ba ne kenan kaga wuce mai su dagewa suke yi sai dai arna ya shugabanci shi fa wannan mara kunyan fa da ya zo aka gungura mai mukami kafteci a gwamnatin arne ya zama mai bashi shawara wanda kun san tarkatarkar da aka yi ta yi ni da wa taɓa gungura mu kwaimu wani yake kallo wani na ɗanci da addini ko ya aka yi na cida wanda aka ba shi mukami da sunan addini shi bai zama ɗanci da addini ba sai wanda ba taɓa ba shi komai ba wai shi ne ɗanci da addini kuma yanzu mutum ya zo ya kalli zazzaki ya ce wai mutumin kirki ne ya san shi ya zauna da shi bai da matsala amma Malam abakar gumu mugun malami don Allah an yi adalci ai wannan ya zama dole sai na hauta kan shi wallahi wannan dole ne saboda ai uba bai kowa ba ko wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu eh ranar lahadi tsakanin magariba zuwa isha'i hadda projecto za mu nunnuna wasu abubuwa wanda suke da alaƙa da aƙirin shi'a da kuma yan mutum shi an canza ya kawai ya fito ya declaration ya ce shi dan shi'a ne kowa ya sani yadda in mun tashi ka sai mu rafke ka da kyau ko kuwa haka amma ba mutum ya tsaya yana rarrage ba a cikin wayannan marasa kunyar akwai wanda na kira shi muka yi magana da shi waya ta minti kusan bakwai in an je ranar lahadi za a ji tattauna da muka da shi ta waya kun zo kun face da mazhabar malikiya kun ce ku ɗan malikiya ne ai na tambaye shi ta waya na ce ya faɗa min me matsayin imamu maliku dangane da yan shi'a sai ce mun bai sani ba duk ɗan malikiya in dai ba munafikin ɗan malikiya ba ne to matsayin imamu maliku dangane da yan shi'a ya ce duk wanda ke zagin sahabban annabi arni haka imamu malik ya ce ya za ka zo kana da'awan bin mazhaba shi kuma ka saba mai kuma ka ce mazhaba shi kake yi sai dai wata mazhaba kake yi ko kuwa ba dai mazhabar malikiya ba in dai a malikanci ne a mazhabar maliku maliku ya faɗa ya ce duk wanda ya zagi sahabban annabi arne haka imamu maliku ya faɗa a ai su suna zaune lafiya ba sa kafarta su gashi ba ana kafarta sahabban annabi yanzu da kai a ce maka arne da a ce ma abubakar arne wanne amma su sun gina akan in dai su mutuncinsu zai ɗaukaka ko addini zai tozarta ya tozarta yanzu cikin abin da ake yi na tatin a wani gurub da aka buɗe bai ne shi a sunna na nunnuna ma wasu wasu kuma na musu kodin ɗinsu wanda muke abin nan yanzu ga shi nan gurin tatin ake yi da wani ɗan shi'a ga sunansa a jiki sunansa magajin abba ga nan ban waye shi abinda da ya rubuto a jiki ya ce Allah ka tsine wa Umar ɗan Khattab ya ce har ya mutu bai daina luwaɗi ba abinda da ya rubuto shi a ƙasa sai ya sa to yanzu zai ji haushi wacin da wancan Ali suna ne to ka gani yanzu zai ji haushi mutum ya zo yanzu idan ka tashi yanzu duk shehin ƙasan nan da za ka fito ka ce mai ɗan luwaɗi ne don girman Allah za a zauna lafiya amma wani ya zo abokin annabi muhammad ga annabi muhammad a kwanci a kabari gashi kusa da shi amma wani yana faɗa mai yana ce mai dan luwadi ko wani ya zai ta aishu ana zaune lafiya kaza kaza kaza kaza su kaza kaza kaza kaza kaga munafunci ko munafunci dudu sai ya ci mai shi wallahi ya samu ba wanda za mu yi masa mujamala in dai akan addini don mun san Allah shi yake taimakon wannan addini kuma duk wanda yake yi don Allah don addinin nan ya ɗaukaka Allah ka ɗaukaka shi ka tsara mutuncinsa ko yana nan ko bai wannan kuma ba addini ba ne ya dame shi wata manufa yake da ita wata ajanda yake da ita to Allah ka rugurguza abin da ya saka a gaba wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu kuma ya tsare mana imani kuma magana akan wannan muguwar aƙidar ba daina zami ba yanzu ma muka fara wallahi kullun sabon karatu zan yi ba za mu daina ba ai Allah ya ce mana wala tahinu fi tiga'il qawm kada ku rauni wajen neman mutanen in ta kunu ta alamuna fa innakum alamuna kama ta'lamuna wa tadunu min Allah ma la din an hada an buga in kuna jin zafi su ma suna ji an zo ana ta wasu ƙaryace ƙaryace da wani waye da wani waye da wani waye Allah madaukakin sarki ya shirye da mu akwai magana sai ranar Lahadin Allah ya kai mu mutum zai zo ya ci kuma mu aqidar mu tana nan akan wannan kuma zan karanto maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ko gobe a Najeriya aka sake tsayar da musulmi aka sake tsayar da wanda ba musulmi ba wallahi fatawar mu an musulmi zamu ci azaba wannan ita ce aqidar mu kuma ita ce fatawar mu kuma Allah ya kai mu ranar Lahadin zan karanto maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ku maganar da ya faɗa ya ce ne duk kirkinsa da nagartarsa ko ya bata bai kamata ka jibince shi ba ya ce musulmi ko ya hana ka wajibi ne akan ka jibince shi ka so shi Allah ya kai ma za a ji to yan dai wannan suna ganin abun suka ne to su je su ta suka ko kuwa kuma da wannan musulmin ƙasar nan za su gane suwa suke musu kaunar alheri kuma suwaye suke da fata kowane mutum ya zo ya murkushe su kawai ya gaba ba in dai su bukatar su za ta ainihin wasu biya Allah ta'ala ya samu dace to wannan kenan dan haka Allah madaukakin sarki ya ce ƙalu tsayyar na bi suka ce mun yi canfi da kai Tunda ka zo ka fara wa'azin nan bala'i ya fara zafa a garin nan wabi man ya ce ƙala tsa'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftan ku mutane ne da aka jarrabe ku da fitina wajen son kashe mutane Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin garin akwai kwamiti na mutum tara Allah yake yusiduna fil ardi wa la yuslihun banna suke ba yin gyara qalu taqasamu billahi wata ran suka zauna mutum suka yi rantsuwa da Allah idunin su annabin Allah fa ta lanu bayyitannahu wa ahlihi mu je mu kai masa farmaki da iyalansa da asba a kashe su cikin dare sun malana kulan nabi ne. sannan mu zo mu faɗa wa ƴan uwan shi mu ce ma shahidina ma halika ahli mu rantse da Allah mu ce wallahi ba mu san yadda aka aka kashe shi ba da shi da iyalansa wa inna la sadiquna kuma gaskiya muke faɗa kuma duk wani mai da'awar tauhidi da sunna akwai wannan shirin akan shi sai dai idan Allah ya kubutar da kai akwai matakin da ake kaiwa zaka gani ko dai ka dawo abin da ka ba abin da ake so ko kuma tafiya lahira shi yasa kuka ga ya faru akan malam Jafar ya faru akan malam Albani duk wata kungiya ce a nan kasan aka taba kashe mata malami babu kuma waye kafa wata dariƙa a cikin sai zo a shiga mala bakar guman nan da ake ta zagin shi kullum a zage shi gobe a zage shi yana da dariƙa ne gumiya da ya kafa da zikirinta da auradinta ya zo yake a shiga laifinsa kawai fa ya zo da tauhidi ya karantar da mutane sunna yana da laifi sama da wannan bai da laifi sama da wannan to shi yasa duk dan izala na gaske dan izalan gaske mala bakar goma da kuke ganin shi ya wuce wasa ya wuce yadda mutane suke kallo a duniyar karatu ba duniyar karatu ba da aiki sannan da kuma ƙoƙarin yin aiki da abin da aka karanta don Allah shi yasa ko ɗalibai ne daga cikin ɗalibai kada wani ɗalibi ya kuskura da sunan waya ya yau karatu kansa yana rawa a a kuskure a gidan karatu kowa zai iya yi amma duk ranar da da sunan suna ka zo ka hau kan mala abakar gumi wallahi kowa yi ubanka kai kuma sai na hauka wannan ita ce gaskiyar magana da kana ganin yanzu ɗalibai yan zafin kai suna tasowa ba wani karatu suke ba amma irin manya-manyan malamai irin su mala abakar gumi wallahi da yawa mutane in mutum ba koma yana sauraron karatun malam ba bai sanin waye malam shi yasa duk wanda ya zo da da'awar sunna daga ran da na ji ya sauki malam abakar gumi to na rufe babin shi kenan ban ƙara sauraron shi wallahi akwai bambanci ka ce wani ya kuskure saboda dalili kaza da dalili kaza akwai kuma cin mutunci yanayin raddin da zaka ji mutum yana ka san ba matsala ta ilimi yake tattauna ba cin mutunci ne kawai to duk ranar da na ji mutum ya wannan to na riga na rufe babin shi na san kawai ba ahlus sunna bane wani abu ya taho da shi wannan ita ce gaskiyar magana mutanen yanzu da kake gani mala bakar gomin nan har cikin turawa ya biya wa'azi wani yana nan shi ko ina bai taba zuwa ba amma yana so ya soke wannan wannan bawan Allah wallahi sai idan kana karatu wa alaikum assalam to amin amin amin eh a za a ci gaba da tunatar da mutane Allah ya mana sauki in kana karatun abinda malam ya rubuta ko tafsirin shi ne idan ka san nahau da sarku da balaga da fituhu za ka san cewa duka waɗannan ilimin maka malam mutafannimi ne a kansu sono za ka zauna gaban mutum ana karatu an zo kan raddu ya ce to jama'a wannan matsalar ta nahu ce a wuce ta kuma wallahi wasu matsalolin lokacin malam yana yi faɗarsa ne saboda matakin mutane na karatu a lokacin in ya zo bai buɗawa amma in kana bin raddu kana karantawa yanzu akwai matsalar da in aka zo cewa ka san akwai abu akwai karatun bai buɗa ta bane malam saboda kallon mutanen da suke gaban shi ba ga kujerar shi nan ba a rabi tattal alamin islam in mutum ƙarya karatu yake ba sai ji ya hau ba ko kuwa sai ka je ka hau idan mala bakar gumi ya ce matsala kaza halal ne ko haram ne a gaban malaman duniya zai tashi sai ya awa biyar awa shida yana larabci sai mutumin da in ka shi shi kace ya larabci minti talatin da an wuce minti biyar sai ka ja koma ya'ani ya'ani to kuma wai shine zai tashi a ina Allah ta'ala ya mana taufi to don haka akan wannan aka samu rikici tun daga farko har ƙarshe kuma har yanzu za a ci gaba da rikici kuma wannan shine rikicin ahalin sunna a Najeriya da duk wata kungiya da ka sani da ta saba ma sunna ahli sunna sun zo sun ce ba za a bauta ma kowa ba sai wa sai Allah kuma ba za a bu kowa ba ɗari bisa ɗari cikin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine laifi babba da aka yi wa mutane wasu suna da shaguna suna samun ciniki an barar da shagunan jiya na je Kano a cikin malamai akwai wanda aka faɗa min ya taɓa busar iska ya ce an yi isra'i da mi'raji da shi wai da ya je can babban abin da ya kona masa rai da aka kai shi aljanna wai ba a nuna masa wai aljannan babban masoyinsa ba sai ya faduwa ne wai sai daga baya da aka nuna masa aljannan babban masoyinsa sannan tukunan hankalinsa ya kwanta shi kuma wannan mutumin da yake babba ne yana neman fada a gurinsa da aka gama fa gogoriwa ake ana ta kokarin sai an taba shi saboda ga dan aljanna dan an yi isra'i da mi'raji da shi yadda aka yi da annabi ya ji ya leƙa wuta ya gani ya leƙo aljanna amma ya ga tashi ya ga ta masoyin shi ya dawo ba shi cikinku yana da idan haka ake ba hmm? sono ne mutum zai zo kawai ya kalli mutane ya datsa su biyu ya ce nan ya musu gafara nan kuma su jira sai shekara mai zuwa da ana yi ko ba yi ana yi mutum ya mai da aljanna sai ka ce kayan babarsa nan ya dada ya ci ya gabata nan kuma ya ce ku jira sai shekara biyu ba haka ake to duk mutumin da yake da wayewa ta addini ya san ya kamata wannan renin wayan ba zai yi da shi ba ko kuma ka zo gurin mutum ya ce yanzu nan ma'aikin Allah ya zo muka ci shinkafa da wake yanzu ya dan sha kwana inda za ka dan yi kokoti yanzu yanzu nan ya sha kwana saboda an renawa mutane wato wannan renin wayan da sunan addini mu yaushe za mu yarda da shi duk wasu irin wa'annan abubuwan abin da yake bata masa rai kenan halin sunna duk sun zo sun yi wance kali da irin wannan abu za ka zo kana wa mutum magana kawai kallon ka yake sai ka gama sai ka kawo aya ko hadisi to wannan a kawo aya ko hadisin shine bai musu dadi sai sai to yaran nan ba su da kunya duk girman ka in kai magana za su yi cewa sai ka kawo aya da hadisi Ta yaba ba za a ce ka kawo aya da hadisi ai addinin ba naka bane to na su shi'a su shi a kwata-kwata dama ba maganar sa ake so da duk wani abu da ka sani na musulunci to musulmi sun yi nan ne shi a kuma sun yi nan ne sa duk wanda ya zo ya tsaya kai da fata ya ce wai shi yana so mun yadda idan Allah ya haɗa zama guri ɗaya a zauna lafiya ko ba za ka iya haɗa mutane a zauna lafiya ba sai idan wani bai tsokanar wani yanzu kamar wannan matsayacin da ya kalli sai na umar ya ce mai ɗan luwaɗi dan girman Allah ana faɗar irin wannan a cikin mutanen da ke kaunar da Umar za a zauna lafiya da yadda za ka zo ka ce to jama'a a zauna lafiya a kwantar da hankali ta yaya hankali zai kwanto ai ba zai yi ba to bismillah إن الله يحبه ويستحييه ويستحييه

za a kwashi mutane zuwa kawai insha Allah ta nan ah, kuma kudin mota zuwa da dawa ne da kudin mota zuwa da dawa ne da wannan mota sun kallaci lafiya da akwai kuma motar da aka zuba da yan haya wanda su kuma za a yi mutane da su kungiya na Islam amma shi wajen abinda aka shafi mutane da yan zuwa da dawa ne da zuwa da dawa da haka wanda suke da halin tafiya na wanda suke da wa'azin yau sun yi kokari da su kawo wani da abu da tsohon malam dan kar a da salamu alaikum saboda haka wannan shi ne kuma wannan ainihin wato wannan muguwar aƙida ya zama wajibi ga duk musulmi ya tir ya Allah wadai da ita don aƙida ce da mutane tun daga na farko na wannan al'ummar har zuwa na ƙarshen ta duk wani mutumin kirki a duniya sai da ya tir ya yi tofin alatsi ne ga wannan aƙida. wannan ainihin wato shi ne kuma in allah ya da mutane allah ya kai wa ranar lahadi a karatu za su don kawo ne ya ɗauka kun san mun shahara da wannan kar wani ya ɗauka ai mu ne fitilannu ba ma san zaman lafiya kuma ina faɗa dimin da'imin kullum kana nan tudun wada karka yaudari kanka wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi muhammad ya mutu aka rufe shi ga annabin gashi amma bai yadda da musuluncinka ba bai yadda da musuluncin shi ba kai ka zauna ka ce wai kai kana jiran wai wannan ya yadda da musuluncinka ka bata ma kanka lokaci bata ma kanka lokaci kake saboda haka ma dama kana ahlus sunna wallahi babu ranar da ɗan shi'a zai yadda da musuluncin ka dan bai yadda da na abubakar da umar ba ka kusan har duniya ta tashi ba wanda ya sai samu falala cikin wannan al'umma bayan abubakar da umar kamanta su domin a ce a rufe ka ga annabi ga ka a guri ɗaya wannan falala ce wanda ko a cikin sahabban ba kowa ya samu ba su suka same ta ga su amma mutumin ya ƙi yadda da musuluncinsu kai kana nan zaune tudun wada ko kaduna ko ina ne wai kana jiran wannan mutum waye da musuluncin ka bata ma kanka lokaci ka kina malam suna me eh eh an yi me me yasa musulunci yana magana ne dangane da wanda zai dauki shi ya bayar akwai da muka daura aure a nan gurin ana gama dauran auren muka gano dan a ne kuma aka kashe auren bare kuwa in kana da yadda zaka yi da mu ba sai kai ba kuma ko gobe wata ta zo in ita take son za ta kashe auren tana auren dan a wallahi sai auren ya mutu me yasa musulunci ya hana cewa musulma ka ta auri kirista wani malami ya miki yana karatu wani ya miki wani arna ya ce addininku na musulunci ba adalci a ciki ya ce me yasa ku aka yadda mace a cikin ta auri musulmi amma ba a cikinku ba a yadda ba matar ku ta auri kirista ya ce zauna zan maka bayani allah ya yi daidai kuma ya adalci dalilin da yasa aka ce matar kirista ko bai hudiya ta auri musulmi amma ba a yadda musulma ta auri kirista ce zan maka bayani a janibin musulmi akwai abin da ya lizumta musu sai sun imani da annabi Musa da annabi Isa bal ma hasal yadda aka ambaci sunan annabi Isa a Qur'ani da yawa da mamashi Maryam ba ambaci sunan annabi Muhammad haka ba idan mace kirista ta zo ƙarƙashin musulmi tana zaune abinda take girmamawa a duniya musulmi yana girmama su ba annabi musa da isa bane da na maryam ka taɓa jin lokacin da musulmi zai fito ya zagi na maryam ko zagi annabi isa a gurinmu a musulunci duk wanda ya fito ya zagi na maryam ko zagi annabi isa ya yi ridda ko bai ba ya yi to tunda abin da take girmamawa musulmi yana girmama su idan ta zo ƙarƙashin shi zama za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba shi kuma wanda ba musulmi ba a ɗai janibin ba abin da ya lizumta musu fiya imani da annabi idan mace musulma ta je ta zauna ƙarƙashin shi yadda shi musulmi yake mutunta annabi isa da na maryam shi wanda ba musulmi ba akwai abin da ya lizumta min cewa fiya mutunta annabi muhammad idan ana zaune wata ran zai iya batanci ga annabi ko ya zage shi ko ba zai iya ba to daga nan me zai biyo ba ba sai rigima ba to gudun kada a je a hau rigima sai musulunci ya hana kar'ayi to kazalika ma yarinyar da ta fito gidan sunna take girmama abubakar da umar ran da ta je karkashin dan shi'a tana zaune in dai ta san abin da take aka zagi abubakar da umar akwai rigima ko babu to kafin ma a fara rigimar kan ma a fara a bari wannan shine zaman lafiya kuma dole ne mutane ne su tsananta bincike duk wanda ya zo neman yarka ko wacce wacce kake da alaka da shi har sai ka tabbatar bai da alaka da shi an shi kuma mayaudara ne duk an yadda baka tunani su yaudari mace suna akwai wanda da ya zo yana neman wata yarinya idan ya tashi zai tafi taɗi ma ka suna na malaman suna yake sai ya tafi mata da shi a sai na su malam kabiru gombe su waye su waye su waye a je a yi mata a haɗu da shi a ta zagin shi an ku. wallahi sai da aka yi aure sannan ta gane cewa ɗan shi'a ne kaga ƙarshen yaudara shi nawa ne a cikinsu mutum zai zo yana neman yarinya a kira shi a zaunar da shi a ce ana zargin kai ɗan shi'a ne wani ya kinkimi qur'ani ya rantsi ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa amma ƙarya sai an yi auren daga baya ta bayyana dan a ne an shayi ko ba shayi ba an shayi idan ƙida ku ta kirki ce ku bayyana ta mana in ka je neman aure eh, ni dan a ne in za a bani shi kenan ni yanzu kaga din da zan je neman aure an san ni dan izala ne in za ka bani ahli sunna ne ni in ba za ka bani babba ka isa ba yarka ko ta gwalce in boye aqidar ta in ta saboda ita in za ka bani ka bani in ba za ka bani ban cika wandona da iska hanye gaba ba wai shi yace gari da yawa ai mai baya cin kansa wannan shine Allah madaukakin sarki ya tsare mu to saboda haka imani da Allah subhanahu wata'ala yana da muhimmanci ƙwarar gaskiyar gaske kuma imani ne idan ya tabbata zai sa za ka ga mutum bai jin shakkar kowa a duniya dan ya san ba abin amma imanin yana lalacewa dan abu kaɗan sai ga ya za tsoron ta sai ga an koma tamfe-tamfe ina zargin to ko yanzu ko kaza ne yanzu ko kaza ne yanzu ko kaza ne yanzu ko kaza ne lalacewar ainihin wato imani ne take kawo ainihin wato wannan na haka dole ne duk abin da mutane za su yi wajen imanin su ya ainihin wato gyaru to wajibi ne ainihin wato akan mutane su yi kokari su kula da duk abin da zai gyara musu ainihin wato imanin su da kuma nisantar abin da zai lalata musu imani domin Allah bai da alaka da kowa idan ba alaka ta imani kuma alakar tana yankewa to shikenan kuma komai ya yanke tsakanin kai da shi ba abin da ya hada ka da shi sai dai kai ka je lahira ka karɓi sakamakon abin da ya faru a kai ya faru a kai shi yasa zamu ji Allah ya ce amanar rasulu annabi ma ya yi imani bima unzila ilaihi mabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir jama'an farko a duniya wanda ake magana a kansu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda yasa alakar su da Allah ta gyaru alaka ta farko ita ce ta imani har Allah kalli mutanen duniya ya ce mana fa amanu bi misli ma bihi idan kuka yi imani kwatankwacin irin imanin da sahabbai suka yi to faƙaɗi ta da to kun samu shirya wannan imanin ne ya sa duk wani mutum da zai taɓa mutuncin sahabbai to ka jira ka gani abinda Allah zai da shi kusa ko nesa ka'ida ta zarni wa man yukazzibu bi hadha hadisi tana nan duk wanda ya karyata qur'ani Allah ya ce ku kyale ne da shi sanat tajrijuhum da sanna kama mutum sai na kammai in masa talala in kama shi min haythu la alamu ta inda bai taba tsammanin Allah zai kama shi ba kuma wallahi na sha faɗa na ce in dai qur'ani gaskiya ne wannan qur'anin da muke karantawa in dai kuma sahabbai da gaske mutanen kirki ne a gurin Allah to wannan sunna ce kuma ta Allah a doron ƙasa duk wanda ya taɓa mutuncinsu ya jira ya gani ai ba dole bane dan kaya abu Allah ya ɗauki mataki akan san da kake tsammani ai cewa ya sanasta jirijuhum min haythu zan kama mutum ta inda bai yi tsammanin zan kama shi Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin ina wa mutum jinkiri ne ma kircin Allah subhanahu wata'ala in ya kulla yace sai ka fada to ba kuma wani mahaluki dai isa ya tsallakar da kai sa'ad bin abi ƙas da ake ce masa mujabud da'awa. wanda in je daga hannu yi addu'a sai Allah su subhanahu ta'ala ya karba Umar ɗan Khattab ya tura shi yaje Iraki Ya wa mutane alƙalanci da waye da waye da waye da waye yana can yana zaune ka wasu suka zo suka kawo wajen ƙara sai don wani sai na Umar suka ce sa'ad bin abi ƙas ko sallah bai iya ba sannan yakan tura mutane yaƙi ya ƙi zuwa kuma baya hukunci tsakaninmu da adalci sai da umar ya tura delegate kafin ya tura delegate ya kira shi ya sauke shi ya tambaye shi ya ce masa me ya faru ya ce masa kaji kaji kaji ya ce wallah ba na masa sallah irin ta annaba nake musu ya ce ai kuma dama shi abin da nake tsammani a gurinka mutumin da annabi ya koya mai sallah wani ya zo ya ce bai iya ba to wane ne a duniya zai koya mai sallah ya iya ga wasu sun ce bai iya sallah ba kuma malamin da ya koya mai sallan nan shine annabi muhammad ya ce wallahi ina masa sallar isha'i ga kalata raka a biyun farko in yi karatu a bayyane in tsawaita raka a biyun ƙarshe in yi karatu a asirce ba na tsawaita wasu suna so a raka'o'in farko ma su daidai da na farko da na farko da na ƙarshe da a daidai haka su suke so ya dinga musu limanci ya nada jalagin ya ce su je su binciko masa a kufa wannan kwamitin suka zo don masallacin da suka zo ko unguwa su tambaya su ji an yabo na alheri a kan sa'ad bin abi wa sai da suka zo wani guri an gama wani mutum ana ce masa abu usama yin yanki ya ce to jama'a inda kuna tambaya tsakani da allah ne sa'ad yakan tura mutane yaƙi ya ƙi zuwa sannan kuma bai hukunci a cikinmu da adalci ya faɗi abubuwa guda uku a kan shi sa'ad bin abi waqas yamin ibayan ya gama Ya yace Allahumma in kana abduka hada ƙamar ya'an wasu ma’atan Allah in wannan bawan ya ni idan ya ji yadda mutane shari a kaina tun da abu uku ya faɗa a kaina ni ma zan mai addu'a a guda uku Ya ce, la'adu na bisa dasi na rantsi da Allah sai na addu'a kan abu guda uku yace Allah ka tsawaita rayuwar shi sannan ka hada shi da bakin talauci sannan ka gito da shi zuwa ga fitina so suke cewa wai dan me sa zai wannan addu'a ai fa afu anhu ai da sai ya afuwa ya bi masa maka ce yayi daidai bare dai ko gobe wani ya taba mutuncinka akan addinin abinda ka san ba haka kake ba to ka bar shi da Allah ka kai kuka gurin Allah ka ga matakin da Allah zai ɗauka, in ji abin ba haka yake ba kuma gashi annabi ya sa mai suna da bakinsa sa yake masa mujabud da'awa in je addu'a sai Allah ya karba abin da ya faru kenan da haka sa'ad bin abi waqas abin da ya faru kenan wannan mutumin bai bar duniya ba sai da ya tsufan da naman sa na ido ya tattari ya rufe ido kaga ka dade a duniya ga kuma mugun bakin talauci aka hadu da bala'i sannan saboda an gitto da shi zuwa ga fitina da wannan tsufan nashi zai ga yarinya a gefen hanya ya taba ta ta ce Allah ya kine ma tsohon banza ya ce to ya za a yi ni ne wanda addu'a sa'ad ta same ni haka yi mai sannan ga wani sahabi ana ce masa sa'id ta je wata mata ta kai kalar shi a kotu cewa ya karbe mata fili alkali ya sa aka kira shi ran shiga kotu aka zo da aka zo ya ce mata me kike kara ta ce yana kara wannan ya kwace min fili sahabi ne na manzon Allah sallallahu ya kalli ya kalli yace yanzu ni zan kwace miki ƙasa fili bayan ni da kunne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya kwace filin mutane ta ɗaya haka yace sai an yanko masa shi tun daga ƙasa ta bakwai ranar alkiyama yace ni da na ji wannan da kunne na annabi ya faɗa ni zan iya kwace miki shi alƙalin da kanshi yace masa sahaban ya tafi ba zai ƙara tambaye shi wani dalili domin wannan ittifaqi ne na duniya sahabin annabi ba zai ƙarya ba in dai sahabi ne baya ƙarya shi yasa idan sahabi ya faɗa ma sahabi magana wanda ya jiwo daga annabi babban sahabi ya jiwo magana ya zo ya faɗa wa sahabi ƙarami to karamin in ya tashi zai iya cewa kai tsaye annabi ya faɗa min Don yana da ƙadin wannan sahabin ba zai mai ƙarya ba sahabbai ba sa yin ƙarya wannan iki fatsan sahabi ba zai ma ƙarya ba ba sa yi sa kawai sahabi wani sahabi don wanshi ya fara bayan in ya ce an rajulin daga wani mutum min sahabin nabi daga cikin sabon annabi duk malaman hadisi ba sa bincika cewa wannan wani mutum ne ina ba ta an fahimta Dan haka ana nuna min lokaci yana karatowa alƙalin ya ce masa je ka ba zan ƙara tambayar ka wani dalili kafin ya bar kotu ya ce Allah wannan matar in dai ƙariya take ina roƙonka kafin ta mutu Allah ya sa ta daina gani ta makance sannan Allah filin da take na kwace mata ka kai ta filin ka kashe ta a filin sannan ya juya ya tafi kuma abin da ya faru kenan kafin ya bar duniya sai da matanta ta makanci gonar da ta ce ya kwace mata wata rana ta je gonar tana ki kewayawa a rijiya ta fada rijiyar ta mutu saboda an taba mutuncin masu mutunci ga kissar ainihin wato irin su khababu bin al-arad irin su irin su kubay kafin ya rasu irin su asim bin sabit sanda aka zo za a kashe shi cewa Allah na tsara mutuncin kasan sanda nake da dama na tsara mutuncin addinin ka sanda nake da dama Allah ka tsara mutunci na lokacin da ban da dama kuma abin da ya faru kenan sai da Allah ya tsara mutuncin shi da haka su wayannan yan shi abin da yake faruwa da su da Allah zai sa masu tunani su tunani a cikin su kazalikal azabu wannan azaba ce Allah yake musu ko za su dawo su tuba tun daga duniya kuma wallahi in ba su tuba ba wal azabul akhirati akbaru azabul lahira ta fi girma tana nan tana jirin su in ba su tuba ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin da haka ana nuna mun cewa lokaci ya karato ku da wuce saura minti biyar ba da haka malam ya ce wala walada lahu Allah ba shi da ɗa sannan wala walida lahu kuma ba shi da iyaye dan ɗa Allah ba shi da ainihin wato ɗa eh ba shi da ainihin wato ɗa domin shi ɗa a gurin Allah ta waya ne da haka Allah ba shi da ɗa in ji malam mai risala wala wali da lahu kuma ba shi da iyaye an fahimta ai amma a nan ƙasar ka an yi an ce a ko uban Allah a nan ƙasar wallahi har waka an yi an ce Allah yana da uba kuma aka ce in yi ƙwarai kuwa kwarai kuwa malam ina ganin bai ma sani ba waka aka cewa akwai uban Allah kuma aka faɗa aka ce wani ne uban Allah aqidar da ko yahudu da kirista ba ta da ita yasa dole ahli sunna su kama sunnan su da kyau su rike duk matsiyacin da ba ku tunani sai ya yake ku akan sunnan nan wani ya fito fili wani ya boye haka za a ci gaba da yi kuma amma ni abu ɗaya ne yake kwantar min da hankali shi ne na yi imani babu wani mutum da zai samu ƙarfin da zai iya kai addinin Allah ƙasa ba wannan mutumin wallahi babu ibn asakir da ya zo zai rubuta tarihin ta ta sai da ya taraddudi ya rubuta ko kai ya rubuta ya ce tun daga farkon duniya har Allah ya natse ƙasa da wanda ke bayan ta bai tsammanin za a iya samun maɓannata a doron ƙasa kamar ta ta Ya ce kai ko ya jujo ma jujo idan suka bayyana bai yi tsammanin za su iya ɓanna da ta tarsa kai ba saboda bala'in tsoro da musulmi suka shiga a lokacin fa idan aka haɗu da ɗan sojan tatar a hanya da musulmi ba ma kami a hannun shi saboda tsabar tsoro da mutum yake da sai ce ɗaya da kai ce jira kuma za ka yi gudu ba sai ya ji ya ɗauko makami sannan ya zai same ka a hanya ya kashe amma kaga musulunci ya tsallako wannan bala'in ya kawo yanzu ai haka za a yi ta buga da izinin Allah sannan wala sahibata lahu Allah bashi da mata Allah ya ce anna yakunu anna anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ya za a ce yana da da bayan bai da ainihin wato mata wala sharika lahu kuma Allah bai da abokin tarayyar da wai idan babu shi mulkin sa ba zai yi ba duk kowace gwamna tana buƙatar mataimaki jaha mataimaki ƙasa tana buƙatar shugaban ƙasa da mataimaki da ministoci da waye da waye wanda in waɗannan kabinet ɗin babu su gwamnati babu amma wane ne a sama ko ƙasa wanda in babu shi mulkin Allah ba zai yi ba laisa li awwaliyatihi ibtida'un wanda farkon sa ba ta da ainihin wato lokacin da ta fara sannan wala li akhiriyatihi inqita'un sannan ƙarshen Allah ba lokacin da za a ce ta yanki da aka ke sa muka ce shine na farkon da farkon sa bata da farko kuma shine na ƙarshen da ƙarshen sa bata da ainihin wato ƙarshe la yablughu kunhu sifatihi alwasifuna masu siffantawa ba za su iya kai zuwa ga hakikanin yadda siffar Allah subhanahu wata'ala take ba ya faɗe ta yana da sifa kaza to kai imani da ta yaya take baka sani ba ya faɗa a ƙur'ani yace yana da fuska yaya fuska take baka sani ba yana da hannu yaya hannun yake baka sani ba yana da ido yaya idan yake baka sani ba shi kenan kawai da wannan ne a cikin alqawaidul musla shaykhul islam shaykhul shaykh muhammad salih al-usaymin yace duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa da kansa idan wani ya kore to ka tambaye shi abu guda daya bi isa ya kore shi ba zai tabbata ka tambaye shi ka ce masa Allah yana da zati ko bai da shi zai ce maka eh to ka tambaye shi ka ce ya zatin Allah yake zai ce maka bai sani ba sai ka ce to kai ma haka kai imani Allah yana da fuska amma baka san ya take ba kamar yadda yi imani Allah yana da zati bai san yadda zatin yake ba shikenan sannan wala yuhituna bi amrihi almutafakkiruna duk wani wanda zai yi tunani ya gama tunaninsa bai isa ya kewaye da al'amarin Allah ba in ya gama tunanin bai isa ba Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato hararan mu ko da saura ne to bai wuce saura mun biyu ba to dan haka wannan shine iya abin da za karanta sai in Allah ya kai mu kuma wani darasi na ainihin wato gaba dan haka abu na ƙarshe da zamu ainihin wato ya kira a kansa shine yan shi'a sun tashi so suke da gaske sai sun yada shi'ancinsu to wajibi ne kuma akan ahli sunna su tashi da gaske sai sun yada sunnan nan wannan shine a duk inda kake kana ahli sunna to ya zaman to sunnar kake ne sunnar kake wakilta abinda muke jin tsoro wanda ba ma so shine duk lokacin da dan banza ya tashi tsaye idan dan kirki ya zauna to za a samu matsala wanda kuma wannan shine abinda ba ma kaunar a samu wanda kuma shine abinda ba ma fatan a samu kuma da izinin Allah ba za a samu ba na san da yawa yawan kun ji abin da ya faru da kuma bayanai da shi shugaban kungiya na ƙasa yi shek abdullahi Balalu allah ya kara masa lafiya wanda bayanai ne wanda ya saurara ya san akwai mutunci da dattako da sanin ya kamata a ciki ko kuwa saboda haka haka ya kamata dama allah ya baku shugaba wanda ya san ya kamata da hangin nesa da faɗan maganar da ya kamata a lokacin da hankula suka tashi da duk wanda ya ji maganganun shugaba ya san ya faɗi maganganu da ya kamata a ci na hankali da ilimi yayin da zai yi magana wannan shine da haka Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin wannan kungiya tun daga mataki ƙasa har na sama Allah kuma ka azarta mu da yin wannan aikin dan Allah sannan Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya duk wanda yake da hannu a ɓoye ko a bayyane gurin dafawa wanda za su ci mutuncin sahabban annabi kowaye shi ina roƙon Allah muna roƙon Allah in yana da kuɗi ne Allah ka kare kuɗi idan yana da shugabanci ne Allah ka kare shugabanci duk wani wanda zai ba da gudunmawa da goyon baya dangane da cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah duk wata dama da yake da ita Allah ka kwace ta Allah kada ya sa ba wai fa mai yin ba fa a'a wanda shi ana yi yana da wata gudunmawa da yake bayarwa ko ta magana ko ta wani abu to duk wanda yake da wata gudunmawa da yake barawa ko yaya take wajen wulakanta sahabban annabi kada Allah ya sa shi kuma ya bar duniya su ya wulakanta dan wayannan sune ne mu a gurin mu waliye na hakika na gaske wanda qur'ani ya nada ba wanda wani ya buga fasta ya nada ba in kuma a gurin mu ba a kare wayannan waliyan ba to ba kuma wani waliyi da isa makare shi babu dan su ne wanda Allah ya nada annabi ya nada su wannan su ne to waɗannan waliyan na haƙiƙa wanda ba wasu bane suka naɗa, Allah ne ya nada Allah duk wanda zai ba da wata gudunmawa don taɓa mutuncin su Allah ka zubar da mutuncinsa kafin ya bar duniya wannan shine addu'a da muke kuma za mu ci gaba da irin waɗannan addu'o'i da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya don sarkin sunayensa halin da ake ciki Allah ka kawo mana sauki don sarkin sunayensa اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل هجة لنا يا رب العالمين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبحمدك يا شارع haka shi ne